Kafar sadarwar WhatsApp na shirin fitar da wata sabuwar hanya da masu amfani da manhajar za su iya aika wa junansu kuɗi ta hanyar aika saƙon karta kwana. Wata manhajar WhatsApp da aka ƙirƙira, wadda kuma yanzu haka ake gwajinta, za a fitar da ita ga wayoyin mutane nan ba daɗewa ba, na nuni da cewa za a iya amfani da WhatsApp wajen aika wa mutane kuɗi. kafar WhatsApp wadda mutane sama da miliyan guda ke amfani da ita a kullum a faɗin duniya ta fitar da shirin aika kuɗi daga banki zuwa banki cikin gaggawa wadda zai yi aiki da babban bankin indiya rahotanni dai sun nuna cewa za a fara gudanar da sabon tsarin a ƙasar indiya kafin a fara a kowace ƙasa an shirya ƙaddamar da gwajin wannan hanya a indiya inda wasab ya ɗauki ƙwararru a fannin aikin zai kuma baiwa kimanin mutane miliyan 200 damar amfani da app ɗin wasap wajen aika kuɗi. ya zuwa yanzu dai kamfanin whatsapp ya ƙi magana ko ya bayar da ƙarin bayani kan wannan sabon tsari kamfanin facebook wanda shi ne wanda ya mallaki whatsapp yana da irin wannan tsari amma hajarsa ta messenger app tun shekara ta 2015 shi ma kamfanin apple yana aiki kan yadda mutane za su rika aika wa junansu kuɗi ta manhajar imessage app wadda ake kyautar tsammanin za a ƙaddamar da ita cikin manhajar ios